This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan sai a gyara zama sauraron labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga kuma cikakkun labaran duniyar tare da ni Murtala Faruk Sanyin na. Isra'ila ta ce ta kashe wasu manyan mayakan kungiyar Hamas biyu a jiya Asabar a wani hari da ta kai ta sama kan motar su a jenin da ke gabar yammacin kogin Jordan da ta mamaye inda suke da awar cewa suna da hannu a kisan wani dan kasar Isra'ila. Wata sanarwar haɗin gwiwa daga hukumar tsaron Isra'ila da rundunar sojin Isra'ila ta bayyana sunayen mayakan da Ahmed Abu Ara da kuma Rafet da Wasi dukkan su daga gundumar ta jenin da ke gabar yammacin kogin Jordan. a cikin wata sanarwa da ya fitar reshen dakarun alkasam na kungiyar hamas ya ce suna jimamin mutuwar mayakan biyu a wani harin da isra'ila ta kai kan motar su a jenin sanarwar da isra'ila ta fitar ta ce mayakan biyu na da hannu wajen shirya wani hari a ranar lahadi a gabar yammacin kogin jordan inda wani dan kasar isra'ila mai suna jonathan dutch ya mutu 'yan adawar siyasar kasar venezuela da magoya bayan su sun tattaru a biranen kasar ajiya asabar don neman amincewa da abin da suka bayyana da gagarumin nasarar da ɗan takararsu ya samu a zaben shugaban kasar da aka gudanar kusan makonni uku da suka gabata. Hukumar zaben kasar da 'yan adawa ke kallanta a matsayin wani bangare na jam'iyya mai mulki ta ce shugaba Nicolas Maduro ne ya yi nasarar samun wa'adin mulki na uku a zaben da aka gudanar a ranar 28 ga watan Yuli da kasa da kashi 52 na ƙuri'un da aka kada. Sai dai 'yan adawa ƙarƙashin jagorancin tsohuwar 'yar majalisar dokoki Maria Corina Machado sun wallafa a kafofin yanar gizo abinda suka ce kashi 83 ne cikin 100 na adadin ƙuri'un da aka kada wanda ya baiwa ɗan su Edmundo Gonzalez goyon bayan kashi 67 cikin 100. zaɓen mai cike da cece ce ya jefa al'ummar ƙasar da ke fama da matsalar tattalin arziki cikin rikicin siyasa kuma matakin da gwamnati ta ɗauka na murkushe masu zanga-zangar ya kai ga kami akalla mutane dubu biyu da hudu rikicin da ke da nasaba da zanga-zangar kuma ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla uku. gwamnatin taliban a afghanistan ta faɗa a jiya asabar cewa ta kammala kulla yarjejeniyoyin kasuwanci da saka jari na dala amurka biliyan biyu da da firayim minister makwabciyarta uzbekistan a wata ziyarar aiki mai cike da tarihi da ya kai a birnin kabul prime minister kasar uzbekistan abdullah aripov tare da tawagarsa sun isa babban birnin kasar afghanistan a wata ziyara da wani shugaban kasar waje mafi girma ya kai kasar tun bayan da kungiyar taliban mai kishin islama ta karbe iko a kasar shekaru uku da suka gabata aripov da mullah abdulgani baradar mataimakin prime minister taliban kan harkokin tattalin arziki sun sanya hannu kan yarjejeniyoyin da darajar su ta kai dala biliyan biyu da dugu biyar sanarwar da ofishin brother ya fitar ta ce kawancen ya hada da yarjejeniyoyin saka hannun jari guda goma sha biyu da darajar su ta kai dala biliyan ɗaya da ɗigo hudu da kuma yarjejeniyoyin kasuwanci ashirin da uku na dala biliyan ɗaya da ɗigo ɗaya yarjejeniyar ta shafi harkokin noma da makamashi da ababen more rayuwa da sassan masana'antu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc kusan mutane miliyan 68 a kudancin afirka ne ke fama da bala'in da farin el nino ya haddasa wanda ya shafi amfanin gona a fadin yankin kamar yadda kungiyar raya kasashen kudancin afirka ta sadc ta bayyana a jiya asabar farin wanda ya soma tun a farkon wannan shekara ta 2024 ya shafi amfanin gona da kiwo lamarin da kuma ya janyo karancin abinci da kuma illa ga tattalin arzikin kasashe da dama shugabannin kasashe goma sha shida na kungiyar ta sadc suna gudanar da taro a birnin harare na kasar zimbabwe inda suka tattauna batutuwan yankin da suka hada da samar da abinci elias magosi babban sakataren kungiyar sadc ya ce kimanin mutane miliyan 68 wato kashi bakwai cikin 100 na al'ummar yankin suna buƙatar agaji kimanin sa'o'i 48 bayan hukumar lafiya ta duniya da WHO ta ayyana barkewar annobar kyandar biri a fadin duniya Najeriya ta shiga cikin shirin ko ta kwana hukumomin lafiya na kasar sun ba da sanarwar sabbin kamuwa da cutar tare da kara nuna damuwa game da karfin ƙasar na iya shawo kan barkewar cutar musamman da irin raunin da tsarin kula da lafiyar ta yake da shi cibiyar kula da cutuka ta najeriya ncdc ta ce kawo yanzu an sami kamuwa da cutar 39 a bana a yayin da ake samun karuwar masu kamuwa da cutar a fadin nahiyar afirka ko da yake ba sami rahoton mace-mace a Najeriya ba amma bullar kwayar cutar mafi hatsari na da matukar da hankali a halin yanzu jihohin Bayelsa da Cross River da Ogun da Lagos ne suka fi fama da barkewar cutar da yake jawabi a wani taron manema labarai shugaban hukumar NCDC Dr. Olajide Idris ya ce al'ummar gasar na ƙara ɗaukar matakan da suka dace. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba. Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo tun da ke taɓo da batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo suna na Nima Abdulra'uf jagorar shirin. A cikin shirin na wannan lokaci za mu yi nazari ne akan tasirin ayyukan masu yaki da matsalar cin hanci da rashawa da kafofin sada zumunta. Gani irin rahotannin baya-bayan nan da suka yi nuni da cewa wasu matasa sun haɗa kai wajen bankaɗo wasu mutane da suka wawura kuɗaɗen al'umma a yayin da suke rike da madafin iko wanda ke ci gaba da jawo cece kuce a kafofin intanet ɗin. A Najeriya dai akwai dokoki masu tarin yawa da ke kunshe da tanadi na yaƙi da rashawa musamman sashi na 98 sakin sashi na ɗaya na kundin laifuka da ya tanadi cewa duk wani jami'in gwamnati da aka samu da laifin aikata rashawa za a daure shi na tsawon shekaru bakwai a gidan yari baya ga cewa za a iya cin tararsa sai dai masana sun sha bayyana cewa ba rashin doka ne matsalar ba aikin aiwatarwa ke samun zagon kasa daga masu ruwa da tsaki da aikin ya rataya a wuyansu yanzu lokaci yayi da zamu ji bayani daga bakin mai sharhi akan al'amuran yau da kullun da zai mana shimfiɗa akan tasirin zuwan kafafen sadarwa na zamani a yakin da ake yi sunana abubakar muhammad abujega to a zahirin gaskiya zuwan kafafun watsa labarai na sadarwa na zamani ya yi mana tasiri sosai saboda a da za ki ga 'yan siyasa ne suke kafa ma gidajen rediyo nasu na kansu ko kuma gidajen talabijin sannan kuma bayan sun kafa nasu na kansu kin ga sai abin da suka so a watsa sannan za a watsa a je ma kunne ko kuma idanuwan talakawa su ji abin da ke faruwa akasari ma in ma ba su kafa ba za ki ga suna da mutane da suke kira wai a ce musu soja sojojin maka su suke ba kuɗi kuɗin dan kalilan su je su faɗi ƙarya da gaskiya akan su wanda ƙaryan ya fi yawa za ga cewa sun je suna faɗin abubuwa da ɗan siyasa ya yi da wanda ma bai yi ba duk za su ƙara a kai shi kuma talaka bayi da wani inda yake saurara kamar mutumin ƙauye za ga babu abin da yake saurara irin rediyo so kin ga sai abin da aka gaya mishi amma yanzu kafafen sada zumunta ya zo kuma alhamdulillahi mutanen mu na ƙauye za ga mutum ya je da ɗan memory card ɗin shi yar wayar shi wannan mai ƙara china phone din nan ya siye ta a sa mishi audio ko kuma a sa mishi video na irin su Jafar Jafar yadda suke faɗo abubuwa su dan bellan nan da suke ta trending yanzu a social media ki ga cewa ana dan yanke wasu wurare masu mahimmanci suna kai mu mutane har ƙauyuka mutane na jin irin wannan abu. To mana Abubakar ko ka ba da misali? Yanzu mutumin ƙauye yana zaune a cikin gida bayan shi yana jin yunwa bai ci abinci ba amma sai ki ji an ce mishi wai za a sai ma shugaban ƙasa jirage na wanda zai dinga yawace yawace ana kashe biliyoyin kuɗi biliyoyin kuɗin nan wanda da hankali ma ba zai dauke shi ba to mutumin kauye da bai ci abinci ba yana jin irin wannan abin wanda da baya ji gidan rediyo ba sa faɗi saboda suna tsoron kada a karɓe musu lasisin su NBC duk suna monitoring amma yanzu wannan kafafen sada zumuntan nan na zamani ya ba da dama mutane suna fitowa su yi sai dai matsala ɗaya da muke fuskanta shine su idan gwamnati aka fangado musu irin wannan wanda aikin su ne hakkin su ne kamata su yi ba sa jin abin da ya dace abin da ya dace shine kuwa ya kamata a ce baya an musu aikin da ya kamata su yi an rage musu aiki an bankado musu sai su hukunta wanda Yanzu ka yi magana akan matsalolin ɓangaren shari'a. Shin kana da ƙarin bayani akan yadda ɓangaren shari'a zai taimaka? Na daɗe ina faɗin cewa inda a ce bangaren shari'a namu na Najeriya zai gyaru to duka Najeriya za su gyaru saboda duk wanda yake aikata laifi in ya san cewa komin girman shi komin mukamin da yake rikewa idan ya aikata laifi za a hukunta shi to ba zai aikata wannan laifin ba. In aka yi mutum ɗaya wanda yake da madafun iko wani wanda za a bashi a baya zai ce uki in har na yi wannan abun ba za a hukunta ni to ba za a aikata wannan abun ba. An yi ina goyon bayan wannan kafafen na sada zumunta da sai gaya mutane halin da kasa take ciki fatan mu kawai shine Allah sa gwamnatin ta dinga daukan mataki yana hukunta wanda suka yi laifi sannan kuma Allah ya kawo mana karshen duk abin da ke faruwa a wannan kasar mu Najeriya ko yaya wasu 'yan Najeriya musamman ma matasa ke ganin tasirin aikin bankaɗo masu wawura kuɗaɗen al'umma a cikin Najeriya musamman ta dandalin sada zumunta yanzu bari mu sada ku da wasu masu sharhi sunana Aliyu Aminu matashi dan kasuwa kuma mai kishin kasa to na farko farko dai gaskiya wannan abin da yake faruwa a cikin 'yan kwanakin nan gaskiya abu ne wanda yake da tasiri abu ne wanda yake da amfani gani da cewa yanayin yadda harkokin kasar nan suke tafiya musamman tsakanin wanda suke cikin gwamnati yan siyasa da kuma talakawa talaka a najeriya rayuwarsa ta zama ba ta da wani mahimmanci a gurin gwamnati ba ta da mahimmanci a gurin yan siyasa amfani da su kawai ake yi a kullum a zo a samu kuri'u a zo a samu mulki a je a yi sata daga su sai iyalansu da abokanansu kuma shi rayuwar talaka a Najeriya tun 1999 har zuwa yau babu wani ci gaba da ya samu sai dai ma lalacewan da rayuwar talaka ta iso So don haka wannan abin ba karamin tasiri ba ne da yake tona tonan wannan abubuwan da suke faruwa. Sannan na biyu kuma cikin tasirin sa shine kan mutane na ƙara wayewa mutane suna ƙara gani saboda in aka ci gaba a haka wanda ya san cewa ya fito takara ne ko ya fito neman wani mukami idan ya san yana da niyyar ya je ya saci kuɗin al. al'umma ko ya ci amanar da aka danga masa to kinga dole zai yi shakka so gaskiya wannan abin ba karamar fa'ida ne da ita ba kuma mu muna goyon bayan haka sunana Jafar Abdulkadir Jega tabbas kafafen sadarwa suna taka muhimmiyar rawa yanzu wurin bankaɗo irin badakala da cin hanci da rashawa da almundahana da ake tafkawa a Najeriya wanda da zaki ga idan labarai suka fito daga wa'annan kafafen ana musu kallo ne kamar labarin kanzon kuridi wanda ya bambanta da na yanzu saboda yanzu idan kika yi la'akari da mafi akasarin labaran da suke fitowa daga wa'annan kafafe irin su facebook instagram x da kuma tiktok zaki ga labarai ne sahihai kuma masu inganci kuma har yanzu duk labarin da ya fito da wuya ki samu shugaban da ake zargi ko shugabannin da ake zargi sun zo sun karyata wannan labarin kuma labarai ne wa'inda zaki ga suna da tasiri sosai sai dai kawai daga bisani sai ki ji suna abin da bature yake ce ma threat matasan da suka banka doyin nan labaran sai ke ji ana zargin cewa gwamnati za ta iya kama su ko kuma za a iya hukunta su to maganan da muke yi a nan shine idan har za ka kama mutum ka hukunta shi zai iya zama kage ne ya maka ko ya maka sharri ko wani abu makamancin haka a'a a wannan karan zaki ga cewa matasa kafin su fitar da labaran su a social media sai sun tabbatar da su yi hancin shi da ingancin shi kafin su yada ma duniya ta sani to masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan murya Amurka. Yanzu bari mu sake ji ta bakin Malam Aminu. Ya kake kallon tasirin wannan ayyukan bankaɗo masu wawura kuɗaɗen al'umma ta yanar gizo akan 'yan kasa. Mun ga cases personal basis akwai wanda za su je su su amfani da irin wayannan platforms su yada abin da bai kamata ba har ya kai ga watakila a zo a yi wa shi wanda ake zargi rauni ko a je gidansa a kona abubuwa dai da ba daɗi. Kwanan nan Najeriya an yi sanin ɗin cyber security Security Act kin ga daga nan kuma akwai kiranye-kiranye da ake ta yi akan a yi regulating social media na san idan muka tsaya aka duba wannan abubuwan za a ga akwai masu kyau a ciki wanda za a iya amfani da su akwai kuma wanda za a iya tacewa ba za a yi amfani da su ba kai mana bayani akan waɗannan sharuɗan da ya kamata a bi ya kamata a ce duk wanda ya ɗauki wannan nauyin ya zo ya ce to ni zan fara tona-tonan asiri wannan shi ma akwai wasu sharuɗa da ya kamata a ce ya kare na farko sanin yanci sanin human right ɗin wani ko kuma wasu to don haka ni shawaran da zan bayar dai su samu dai ko da human rights lawyers ne ko kuma su fara ganar da kansu kan irin matakan da ya kamata a ce sun ɗauka musamman yadda ya shafi 'yancin wani da kuma su su samu su yi consulting ɗin ko wani lawyer ne ko kuma su sake neman ilimi akan abin da constitution ya bayar da kuma wasu legal issues dai around yada irin wannan abin saboda su samu su kare kansu ba wai mun ce a cikin su wanda suke gwamnatin bane ko kuma 'yan siyasan gaba ɗaya an taru an zama ɗaya ba duk da dai 'yan kalilan ne a cikin su wanda gaskiya suke da gaskiya kuma suke da amana. Madalla yanzu bari mu koma gare ka Malam Jafar menene ka a daidai wannan lokaci? Ya kamata a ce shugabannin Najeriya yanzu su farga su gane cewa duniyar da muke a yau musamman kamar a ce duniyar kimiyya da fasaha da kuma duniyar yanar gizo wayanda muke amfani da su yanzu sun wuce tunaninsu. So ya kamata a ce sun gyara sun kuma lura da cewa yanzu fa duniya tana kallon su sannan duk abin da ka aikata kafin ka sani duk inda za ka yi ka aikata shi ko wa'annan matasan a shirye suke da su bankaɗu tunda sun fara kuma sun ce za su ci gaba kuma babu abin da zai hana su su ci gaba in fact suna daɗa wayar ma da sauran matasan ma kai ne a yanzu na cewa yanzu ba sai ka je gidan babban rediyo ko gidan talabijin a najeriya ba a'a da datar ka ta naira ɗari a ɗakin ka za ka iya yada labarai wanda zai kai ga kunnen wa'annan shugabanni. Masana a fannin yaƙi da matsalolin da suka shafi almunda hanali sun sha jaddada cewa ɗorewar dabarun yaƙi da cin hanci da rashawa wanda ke bada gudunmuwa wajen rage talauci yana buƙatar samun gagarumin sauyin tunani daga al'umma musamman wajen bin ka'idoji. To masu sauraro gaba ɗaya kuma anan za mu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka sai kuma bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin ni Halima Abdulra'uf da na shirin Australia kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salam madalla yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki da hawa umar za ta gabatar Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Idan mai sauraro yana biye da mu a makon da ya gabata, mun ji yadda gurbacewar muhalli ke kawo cikas a yakin da Najeriya ke yi da cutar kwalara da ke ci gaba da addabar mutane a faɗin ƙasar. Kuma mun ji irin yadda ma'aikatar duba ta Najeriya ke nata ƙoƙarin wajen tabbatar da cewa mutane mutane sun kula da muhalli da kuma tsabtace ruwan sha da na amfani don kawar da wannan cuta inda shugaban ma'aikatar Dr. Yakubu Baba ya yi bayanin yadda suke kula da masu fama da cutar ma'aikatan jinya da ma sauran jama'a don kare yaduwar cutar ta kwalara. A wannan makon Dr. Yakubu Baba zai ci gaba da yi mana bayani ne game da ayyukan nasu a hirarsu da abokiyar aiki na Madina Dauda. Aikin duba gari ne kuma ya tafi yadda ake dafa abinci abin da muke yi shine mu tabbatar cewa duka wanda yake aiki a wannan bukateriya din wanda ya zama ko dai shi yake dafa abincin ko kuma shi yake sabin abincin ko kuma shi yake wanke kwanuka ko kuma shi yake ka tattase ko shi yake sayan wanke tumatir mu tabbatar cewa he is medically fit an masa screening cewa bai da wannan cutar ko bai da wata cuta da zai iya sa mutane su kamu mu muna grassroots ne su nafdak aikin su package food ne ko kuma na buka din nan da ka gani wadda kuma nan kowa yake zuwa ci abinci including su ma'aikatan nafdak buka din suke tafiya ai in ka duba dokar mu akwai abin da certificate din da muke badawa na bended food ai baka fara operation sai ta je ka environmental health authority sai sun zo su sun yi inspecting ina magudanar ruwanka yake ta ina za ka samu ruwa ina za ka ajiye shararka nawa ne ma'aikatanka ka musu wannan eh, screening din ka yi kaza ka yi kaza sai ka yi mitin wannan requirement din sannan sai su baka license sannan lokaci lokaci kuma du aikinmu ne mu kira su mu koyar da su simple hygiene applications so yanzu madina in na duba system dina zan gaya miki duka bukasin da suke lagos zan gaya miki bukasin da a part of wanda muka yi isolating cewa suna yada kwalara kana nufin za ku iya zagaya jihohi talatin da biyun nan ku yi wannan aiki da kake mana lissafi a yanzu haka cikin lokaci saboda kada mutane su kamu ya zama annoba a ƙasa na da ma'aikata sama da dubu sittin kowane ward kika je ki yanzu su a jihohin najeriya ban da kasa da mutum biyar da suke aiki a wannan ward misali yanzu a ƙauyen ku yau kika buga min waya kika ce ga abin da yake faruwa na san wa zan kira na san me zan gaya masa kuma zan ce masa ya reporting back it's so time ba ma so wannan kwanara din ta sake faruwa in wide perspective da ta faru yanzu mm. in a ce an sa duba gari yana aikin sa yadda ya kamata tintini da shi wannan kwanarar ma ba za ta faru ba misali farkon shugaban kasar najeriya muhammadu buhari ya yi sainin order number 9 wanda aka ce ana so a ending open defecation da hausa ana ce ba haya ko ina wannan oda din abu da mu duba gari muke fada ne is far from reality ba za a yi achieving saboda oda ne da aka bawa minista na water resources to ba sai ku nema a maido muku ba shi ne a maganar da muke yana daya daga cikin taswirar da muke so mu gaya wa minista cewa an dai federal government tana so a yi wani abu na dole sai an dawo da mai gari aikinsa mandate din wata resources shine su ba da ruwa mai inganci amma ishu na sanitation ishu ne na hukumar duba gari an in ba ma nan ba abin da za yi saboda najeriya abin da ake bukata ba wai doka ba ne sai ka yi using enforcement tursasawa dole sai ka tursasar da dan najeriya in kai kaza ga doka abin da ta ce za a maka koro kaza ko kuma in kai kaza ga abin da zai shafi lafiyar ka lafiyar ka wayannan duka yana daga cikin abubuwan da muke bukatar eh, shi shugaban kasa ya duba ya gani saboda kullum mu rage yawan kuɗin da muke kashewa a cututtukan da za ya kare su. Wane kira ko jan hankali za ka yi wa al'umma domin ba ku haɗin kai wajen gudanar da ayyuka don samun nasara? musamman wajen yaƙi da cutar kwalara. kwarai da gaske tuni kira da nake yi ga al'umma na farko shine za mu fara daga gidaje shi aikin tsafta daga gida yake farawa kuma in ka tsaftace gidanka ka tsaftace muhallinka ba wai kwalara ka dai ba cututtuka da yawa ma ba za ka same su ba sannan a gidaje kuma duk mu tabbatar cewa ruwan da za mu sha mun dafa shi bayan dafawa mu samu wannan wata gadin mu buga a ciki an muka siyo tumatir da tattasai da alayyaho da kabeji daga kasuwa mu tabbatar mun wanke shi ba mun wanke shi kadai ba sai mu sa masa gishiri duk nan yana kashe wannan kwaya na kwalara sannan al'umma a community level abin da muke cewa community ana bukatar kuma haɗin kai daga community me aiko haɗin kai da ake buƙata shine community din su making sure an yi establishing wannan volunteerism a yi engaging matasa da haka ake yi saka ga an samu matasa kafin ruwa ya zo duka an shashare magudanar ruwa an gyaggyara ko'ina an muka yi wa nan ba wai a gwamnati muka yi wa ba akan muka yi wa sannan muna roƙon al'umma su bi dokar da ta dace in kika duba yanzu kowa in ya gina gida sai ce zai gina bohol kowa ya gina gida ya gina bohol an yi mekin abunan ƙasarmu abin da ake cira can ƙasa yadda ruwa take ta zama oba loaded wanda shi yake yawan kawa wannan underground water infiltration da akutawa wata uh, sewer line so abin da muke so shine eh ba komai gwamnati za ta yi ba amma yanzu kamar estate maimakon a ce kowa ya digin bohol ɗinsa sai ku haɗa kai sai ai central bohol sai ai kwaya ɗaya wanda zai samu to abin da ya kamata kenan a mu canza policy din sannan muna kiran 'yan kasuwa because shi sanitation is a big big investment it's a serious business babu wani business a duniya da zai baka return of investment kamar sanitation in ka duba kasashen da suka ci gaba ba za ka yi tafiya da ta kai kilomita hamsin kan major road baka samu public toilet ba a kafa ba za ka yi tafiya da ya wuce kilomita biyu ba baka samu public toilet ba saboda shi dan adam yadda Allah ya yi shi duk lokacin da ya kira he must answer the call of nature but he has to do it in a dignified way a mutunce in ka zo ka providing public sector suka yi providing wayannan strategic toilet facilities din ko irin mubin toilets nan ne akan hanya suka tsabtace shi ba wanda zai so ya zauna ya so waje yana yin bayan gida zai shiga ka gane sannan ko biya zai yi dama zai biya a token gwamnati za ta yi regulating ya biya a token saboda ai maintaining ka manta shi kansa bayan gidan ka karbe shi za ka ce ka kai combatin dinsa into biogas za a iya generating electricity da shi sannan za a iya samu taki da shi so babu abin da is waste a cikinsa so kaga zai zama win-win situation for the business people so muna kiran su su zo su samu shawarwari daga wajen wanda suka san kan abin su sa kudin su a ciki kuma za su samu riba mai gudanarwa saboda gwamnati ba za ta yi yin komai ba an ka ce gwamnati ne za ta yi komai gwamnati ba za ta iya yin komai duka komai ba shi yasa muke kiran su yan kasuwa su masu to wayannan shine kananan kananan abubuwan da muke gani sha Allah in muka same su daidai so sha Allah kamar yadda kwalara ta zama history a London haka za ta zama history a Najeriya. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. kuma da haka ne muka zo ƙarshen shirin namu na yau da fatan za a ƙara dagewa wajen kula da tsaftar muhalli don kara aukuwa da kuma yaduwar cututtuka a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku musamman madina dauda ni hawa umar ke cewa rigakafi ya fi magani mu huta lafiya Thank <laughs> you. Madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi. Sunana Reverend Dominic Alancha na Dynamic World Assembly New Caro. Jawabinmu cikin wannan makon mun doke shi daga littafi ta Matthew Sura ashirin da biyar aya talatin da daya zuwa arba'in. Wato ba za mu samu lokaci mu karanta wannan ba amma sakon da wannan wurin ke koyar mana Yesu ne ya koyar ma al'ummansa da cewa duk abin da za ka yi ka yi don Allah ba za ka yi don mutum ba ne domin sakamakon mu daga wurin Allah yake ranan karshe Allah zai tara mu ya mana shari'a idan kayi mai kyau zaka gaji mulkinsa in kuma kayi mummuna ba za ka gaji mulkinsa ba zai ba wa kowa sakamakonsa bisa ga abin da ya yi wannan wurin ya nuna mana a ciki ya ce mana duk abin da muka yi wa mutum dan adam to shi muka masa ya ce in mun ziyarce shi lokacin da yana kurkuku lokacin da bai da abinci mun bashi abinci lokacin da bai da sutura mun saka masa sutura lokacin da yana kishin ruwa mun bashi ruwa ya sha duk irin wayannan ayyukan in kama dan adam ne to Allah kake masa saboda haka ina kira ga al'umma na krista da na musulmi da kowa da kowa ka yi duk abin da za ka yi ka yi wa dan adam ba dan shi ba ne to dan Allah kake masa saboda a ranar can karshe duk mai kyau da kowa ya aikata zai samu sakamakonsa idan ka aikata mummuna za ka samu mummunan sakamako amma in ka aikata mai kyau za ka samu sakamako mai kyau wanda ne ka gaji mulkin Allah saboda haka cikin wannan makon idan mun fita ayyukanmu mu tuna mu yi ma dan adam alkhairi ranar karshe za mu samu sakamakonsa salamu alaikum Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ta umarni ni Muhammad Hafiz Baballe da cewa ku ni lafiya.